بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه النبيين والمرسلين وأصحابهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to irgon ko foy hendon silamatere mene irgon ko ga toyani hangalan pewi boro nahar boro kur kai ga ceren naybe andu ko bara irgoro karcin ko tennano ka kai ko bara andebiyo mene hunoyo fajiyo ka illor kai kai be irgon ko cirse laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab kaci andebi yodi mene fajio nan buru ka nan donton ga mene fajio ka in pepe be ritel sai alqur'ani kuna to na boro no yo na boro la lo kurpe mene kan jinar se fajiyo di kuna nura hen no ya gunu nawazi la karinte se to se ilpe man in la kar hen no iri nura yiti nan fajiyo di hekaya bare hen no iri dendeni ka na haikaya kai ko bara loyo irin moru na domin hallaka kaduwa mara bara loyo karfe nan hallaka di nan na ce fuka a duri irke marno bom kani to diya annabi salihu alaihi salam a fajino iri goron na domin irna annabi hudu mana gani annabi hudu banna annabi salihu ngaya kayo to diya ngano irgun kokin na annabi salihu faji hon to andu kabara a ɓuro kagal na ɗon to gano samuɗu ɓuro to andu ka kuibara rasulu sallallahu alayhi wa sallama a cee foka a koy howu howu foka nga a ce tabuku howu to na a dirow kuna a koy farta samuɗio mene gannaka nan hallakadiga to diya a faajino ɓiɗi ɓajinan naajina karu kawru andiɓi salihu sendi imam ahmad bin hanbal aci ka haddathana abdus samad ilke tamo kanga ci abdus samad a fajir se haddathana bin juwayriya sahar juwayriya tuko fajir se an nafi nar ka fajir dono an umar nan umar do umar bin al-khattab kuna qal a لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك saka annabi kai ho mu kan ce tabu kudi akai zumun na ashabiyo nu kan ce tabu kan nan na rumburo ngube ho wuri to dia na kai zumun na lanu fa kan ce hijir ka kai ba samudiyo menen muna to dia kan zumunin di nga sahabi uche fuka nkei lokoyuka bara samu duburo hari hama akuna nga nke kan hali guruguru nindi kakatani mene danyudoyo zollo yo na na haikayo nkoto kurpei to kache fuka nambiteyo dibi nga achi aidi budubudu teyu mene to domi churo budubudu dino ngini mayo to olin ki sana to gulugulodi na to de yangan ke kan na gulugulodi bitedi kari kajisi kada katen matono kama nan ce kan nan kusiyo kan baranta tani na nan na har yi dan na kayo ba take take rasul sallallahu alaihi wasallam anan furuka har yi din ma kurpe munu bitedi kan dibidi ma zakano yoyo sai yoyo mama kan te ni na rukatunun nan la kamoru na gorrodi harafi zumun nan la nunka annabi salihu mane yo nunka irpeci amo hari ham da ham ho mburu maka ham suba ka bara yori yo hene ngayo masumani nanindi ton nan norpe sabo fu kan wuro, ko kai ko hannin dido deya na in norpe kwe be nan halaka To toliya nga rasulu sallallahu alaihi wasallama ahungun se ma uru nin dido to ɗumi borfoyro ka na azaba na ka cimoray sallallahu alaihi wasallama inni akhsha an yusibakum mithla ma asaba mislu ma asabahum fala tadkhulu alayhim an hamburno se hay ka an laɗi ahun suka ɗuwamu deya wasuro ɗum ɗoɗi ɓacene nungoyeli wasurara وقال أحمد أيضا نا أحمد ديكينا يكتي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال أشي برو كركر نما يتي مفاجر سي مفاجر سي حركاتنا عبد الله بن عمر ديكا قال أشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر النبي صلى الله عليه وسلم أبونا كان هجر لي لا تدخلوا على هؤلاء المؤذبين وصور برو كبرا لنو عذابا نبونا عذابا لكنا نبوكو بنا عذابا أن إلا أن تكونوا باكين فاسدي لنو بورون لوهي فإن لم تكونوا باكين لنو نبره فكانوا يعني فلا تدخلوا عليهم وصور نمو يدي an yusibakum mislu ma asabahum domin haikadun da an kaduwa no yugongo akhrajahu akhrajahu fi sahihaini min ghairi wajh to bukhari na muslimi na aka ntila sahihi yodi kuna mo mani mani kana ci mo gudafo to mene hadisi yodi ta tayo kanta annahu alayhi salam ka annabi sallallahu alayhi wa sallam لما مر بمنازلهم قلع رأسه kaci saka rasulu sallallahu alaihi wasallama a togoro di menenin wuyo na na mon abon dabu wa asra rahilatahu ka diro kargayani wato amale dabba ka karo ngana amin min andira tamata makafafe nanini wanaha an dukhuli manazilihim na hun mawurun wani nungwedi illa an takunu bakin fasede no bara he foka no he ka simanna hallaka azaba ngana na amaliganna wa fi riwaya na kishipene fa in lam tabku dino na he fatabaku wa che foka no na he ni cheji langamba chimbam ma he ko ga cheji an khashiyatan an yusibakum mislu ma asaba an ko bara no dirgo ko hamburu he ka dun lataka an sukaduwa no صلوات الله وسلامه عليه الكمن آمن سي نامنا salati أنتو أغا تو نا إمام أحمد دينا yake ci حدثنا يزيد بن هارون يزيد هارون harun أجرس أفاجرس حدثنا المسعودي مسعودي بن فاجرس مسعودي فاجرس عن اسماعيل بن اوسط اسماعيل اوسط كولو عن محمد بن ابي كبشه الانباري نفاجت محمد ابي كبشه دو kabasha babena an ambari ambari goro an abihi ngana fajita babeno wa ismu amru bin sa'd amano amru bin sa'd wa yuqalu amir bin sa'd na yakoci amir bin sa'd qala aki lamma kana fi gazwati tabuk saka akabara gazwati tabuk tabuk mana humus kuna fasara nasu ila ahli al-hijr ngaburo ce fukan dira kafai hijru buro ganna wato an ci wato an annabi salihu burunna yadkhuluna alaihim ba mawuron do fa balaga dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga labai to an annabi ga ka buroba mawuro numudi kuna to in nindi dono wanaha an dukhuli manazilin fanada fi nas na ka cimmace mabugoce kace sai as-salatu jami'a wato makuma dingari ka dingari to dia nindi dono ka mshi aka beli ngati fa ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa ajikani tinganga kandebi do sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mumsiku bi'irihi aw mumsiku ba'irahu abun ga amane yo to yo wa yakul karkoci ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم وسور بروكا إن ركب بلغ النلا وسور سعيد ننم ويركنا فناداه رجل تعجب منهم يا رسول تعجب منهم يا رسول الله تو إلين سور نجدو أمبرك إلي ما ماجن ننو ني رسول صلى الله عليه وسلم قال ني رسول صلى الله عليه وسلم afala unabbiukum ajabi min dhalika an annono labari wa hanga feri kama annono labari ka bara mamaci mana kabisa zanga ya rajulun min anfusikum no kuna afo ka no kuna na hunu yunabbiukum bima kana qablakum anci ano yani haika bara warkayo jina no ka ta kabisa wa ma huwa ka'inu ba'dakum na haika bate no banna fastakimu wace fa kanu kai daidai wasaddidu kanu safudici daidai daidai ka lati ambori fa inna allaha la ya'bahu bi azabikum shay'an inna rukai kai be su na nono azaba da ban nono azaba wa sayati qaumun aciburo kaka no banna la an anfusihim shay'an na ce fukan hay fogay mboŋo ba cere. to nganci isnadu hasan yano a ziriyo ɗo a tatayo ɗo a aman nata to deya ŋaadu duka seni anna koma salihi ka salihu ɓoroɗi kanat amaruhum tawila mbara hunde baara kukukoyro fa kanu yabnuna albuyuta min almadar ŋan ceefu ka mbuguyo chini na tonni beyibeliyo na madara ya eh, wato iri cine kunano iriga ci yirma ciya to da ya a bar na tonni beyibeliyo fatakhrub qabla mawtil wahid minhum fatakhrab qabla to don ce fukan cini no na bokoton eh, na eh na bokoton na turiyo to nga abara fuka buguyo di cinko sara kakankam zan kuna fona fana fanahatu lahum buyutan fil jibal ngan chefo kan na buguyo farsin se zozogun se gureyo kuna wa zakaru anna salihan alayhi salam lamma sa'aluhu aya ngan ci saka daidai النبي صالح أبرونا ها أن كان يسي منجزة فأخرج الله لهم ناقة نلربينا نا أيو كان سيكتاني من الصخرة تنفى بيل فبون أمرهم بها كان مفور النار وبالولد نكو الذي كان في جوفها كابنا غندكنا وحذرهم بأس الله إنهم نالوه بسوء nan famfam ka heitense na iri mana zaba ka badunda den je fukan na yudi tabun na ila rufo manani lara wa akhbarahum annahum na nan no labarika mbaka ce fukan yudi goru kawi wa yakunu sababa halakihim zalik to zanga yamaci mena halaka mene sabuna wa zakara lahum sifata aqirihim na warka ba yodi goru mane sifaka gonna cinse wa annahu ahmarun azraq ashab abanno ka amane kamayo y'o yono ichire na eh bogu ngano bulu takana ashab to bara abiyo asubiyo ichire ya to e ka kuna gonna فبعثوا القوامل في البلد متى وجدوا مولودا بهذه الصفه تو نانشي fuka Ngoro samma moguna warka ndiyan na hayna sifa waguna gani yaqtulnahum gawino fakanu ala dhalika dahran tawilan nguna zangaya bomo jiri tutuma da jilu to de nga jiri dinga beni wata jilu na akhar nga jiri tago bortago yuka falamma kana fi ba'd al-a'sar to de ka akachi zamani yofukunani خطب رئيس من رؤسائهم على ابنة بنت آخر مثله في الرئاسة توني لنا من بوم فو كيفو أشيفو كان أهنسن كيفو كو هيجي تو to ana ceji ama hiji نانا أنا أرى نانا هيجي ase فولد بينهما aqirun naq to amane ko ka hay kunano aɗo ka kawal kaaba yoodi ana hay wa huwa kun salif amano kuda salif kona falam tatamakkanu lkawabil min hi nahini ka nan wiwor kayo nandamo kasiman na li sharafi abawaihi wa jaddihi wa jaddayhi kasimanna akayhinka nañan na Na ba mene gordo kan gonnan na jirma kan gonna fa nasha'a nash'atan sari'a na ce faka tunu tunu ka bar kar gai mane fakana ya shubbu fil jumati kama ya shubbu gairuhu fi shahr na abara ya faka zuma kurpe a ton tonno zanka hans ne ton ton handukuna hatta kana min amrihi an kharaja muta'an fihim ra'isan bainahum aka abara kaci borfuka nga gana Na cin sai bongo fasawwalat lahu nafsu aqran laqa nindino abine chefo foka ana yodi wiyo kawal tawa se wattabahu wa atba'ahu ala dhalika thamaniyatu min ashrafihim to nindi mene bor jilme te kuna kangum ka boro do kaka kwe gollo be ribe no mene bor ya ku ya che foka na gana wa hum tis'a allazina aradu qatl salih gadi ya ba ma salihu halaka kawi falamma waka min amrihim ma waka to ka mana al'amari ka to eh, ka dunda na kayan ka salihu ne min akrin naka to kai ka kai ko bar yodi goru kawi mana ne wa ballaga zalika salihan alaihi salam to nindino mana labari a shefa ka to salihu ga alaihi salam alaihi salihu ga alaihi salam to nindino ka labari to a gani metate to ndiya kala balto salihu gari jahum bakiyan alaiha ngaka he yodi goru kamane ya taziruna ilaihi nanon na kube kogun to yana ga o dare no kaza wa yaqulun inna hadha lam yaka am mala'in minna haikate o an ciri kurfe ya diya an ciri tutuma kuna na te وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا برو كم بربر تاغوي كنا نويا شيء فكا واتلواسي زي تاغوي تنوي تاغوي نويا نبوي بيته فيقال نان كوشي إنه أمرهم باستدراك سكبها حتى يفسنوا إليه إودا عنها توديا نا نا أنا مفورو ka ta ma ka amane eh, sukub wato eh, sakabuha amane da hata yusinu ilayhi iwadan anha to mako gunan bori hari an ci ka na dimacin sai barani da ya irke bankosu fa zahabu wara'ahu nan na gana fasan da jabalan na nga hinzeli cerena gure kaaru falamma fi fihi wara'ahu saka daidai in dede fi ka goko ga gana ban na gana ngoygo mo yo hinzeli na guri karu na nga goma na gure kaaru ni ta'ala aljabal inno gure ni ce ka tunu ci fi ka beri hatta irtafa hala to ya ci fi ka a tunu ka beri ka bisa fala yanalu tayru ba ciro na ce fi ka a to a ga وبكى الفصيل نندي دونو هنزلي يو هنزلي أه حتى سالت دموعه هرا أموهن ديو شيء فكارو ثم استقبل صالحا عليه السلام فانا ركما وجل بلي صالح دو عليه السلام ودعا ثلاثا سالنو استقبل صالحا أنا موجل بلي صالح دو ودعا ثلاثا نندي دونو salihu ce fuka a mara ce yi zafa inda eh, na a he ce yi zafa mara fa inda nindi dono kwala sade salihu ce a buruse un fi salasa ta ayyana to wa kaino fuyo kuna ka kanai ma kano kanai kano ba kun kai ma jibirin hinza to wa zalika wa'adun gairu makdhub wubi alkawal na. Ka kana bara tangari tangari mene abara ka bateno to dia wa akhbarahum ngana no labari annahum sayusbihuna min gadihim sifra to de mogo mm, mogo ni suba de mogo nga mene jibi hinzari kuna to in nche yafuka mbere kachi soyono sifr ngachi eh, do sotaka summa tahmaru wujuhuhum fi thani hanu hinkantani mojiniwa machefu ka cire-cire wa fil yawmi thalis taswaddu wujuhuhum hanu hinzantani mojiniwa faka ka kabi lamma kana fil yawmi rabi ka ka chiji a atatuhum sayha nindi no saliyo chefu ka kanga fiha sautun kulli sa'ikatin to adukakwe ko barano jinde fono ka bara hallaka mane wato sai kano haika cinji duroyo mane takadi harabu mane duroyo taka fa akhazatuhu na ce fuka zani fa asbahu fi darihim jasmin nini non mubo ko gunon fuyo kuna ko sumusumuyon cengayo ga kace fuka mbu wa fi ba'd نظر ومخالفة لظاهر ما يفهم من القرآن في شأنه وقصته كما قدمنا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب توديا مفاجئ كنا حيث يقولك na a tontontontonu amma irpe aga cimi be to diya haika mfaji barana dirpe ba irbel kai ka irba bel kai za faji disinti dirpe ba haika bara irke ma irci bon kanoyo karmane min na dini والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته